بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da guda sabata ga Allah subhanahu wataala da ya sake hada mu a wannan na litinin 16 daga watan Dhulhijja shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daidai da <clears throat> a 21 ga watan goma a shekara ta 2013 ci gaba da karatu mana littafin alamu sunan manshura na shek hafiz bin ahmad alhakami za mu tashi insha allahu yau a tambaya ta 184 ko haka ne ma hukumu al-iqtiqai بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما حكم الاستسقاء بالانواء قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفخر بالأحصاب لا يتركونهن نعم. الفخر بالأحصاب والطعن في الأنصاب والاستسقاء بالأنواع والنياهة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب <coughs> نعم آه، ما حكم الاستثناء في انواع من الحدود roƙon da neman shayarwa ta hanyar taurari istifa'in istifa'ali ne da shine da kalam kamar istifa'in neman budewa istinzali neman saukarwa istifa'ali neman haka da duk abin da ke farawa dama da ilimin da samun mun sani yana nuni zuwa ga kalam istisqa'i shi ne neman jayarwa ma'ana a to wannan babi ko wannan tambaya da take da alaka da wannan matsala yana da kyau kafin su gasa musan menene maganganun malamai a kan wannan matsala suna cewa istisqa'i bil alwa ya kasu kashi biyu ma'ana amfani da saurari wajen roƙon ruwa nau'i biyu nau'i na farko wanda yake shirka ce shirka kuma babba shi kuma kuka ce yana da sura yanzu ma'ana akwai hanyoyi guda biyu da wannan abin ya kan kasance shirka babba na farko shi ne mutum ya roƙi taurara misali a wani yanzu tauraro da mutum taurarin da ake da su a mun da akwai wannan guda goma sha biyu da ake amfani da su wajen wasanni tsari da da sauransu a mutum ya kira ɗaya da su sai ya wani da cikin taurari ka saukar mana da ruwa wannan shirka sai babba kafin domin kuwa roƙon wani abu ne wanda ba Allah ba cikin abin da ba mai iko a kan kashe Allah duk kuwa irin wannan aiki wato a rubuta wani abu wanda ba Allah ba ya aikata wani abu a nemi wani abu da dama ba aikin ka ne Allah ne kawai ne iya wannan Wannan wannan ne shirka babba shirka ta babba wanda idan mutum yi ya fita daga addinin musulunci Allah kawai a ah, na biyu wato sura ta biyu a cikin wannan kashi na farko Shi ne a dangana maka ko a dangana wani taurari da cikin taurari saukan ruwan sama ma'ana a ce wannan ruwa da ya sauka ya sauka ne sakamakon tauraro kaza ma'ana shi ne ya saukar man wani shi ma suke shirka ce babba saboda shirka ce su rububiyya an nakasta maka saukar da ruwa ta wannan kashi na biyu babban kashi shirka ce karami shirka karami shi ne idan mutum ya sanya wannan saurari su zama sababi sababi ne na samun ruwa bai dangana cewa wato wancan na biyu da ambata mana a kashi na farko tare da intiƙadin su suke saukan wannan kuwa idan mutum ya intiƙadin su sababi ne amma Allah ne ke zubo da ruwan ta sababu su su shi ne shirka gari ina fata an gane haka idan dai har an dangana wa wannan sauraro cewa shi ke saukar da ruwa halkal to shirka ce babba ta bangaren shirka ce a rubuciya in ko aka roƙi sauraro ɗaya daga cikin saurari ya saukar da ruwa shirka ce wannan shirka uluhiyya an gane ya wannan kuma shirka karama idan aka ɗauki abin sababi ne saukan ruwan sama ana saukarwa ne saboda sababin sauraro amma allah ne ke saukarwa dole shirka ce karama da fata an bambam ko ne sai mu shiga babu ya fara da fadin allah subhanahu wa ta'ala ta qala allah ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun أصل wannan aya mun gani cikin suratul al-waqi'a ne Allah mai cewa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum innahu laqasamun law ta'lamun 'azim ko har da innahu al-qur'anul karim في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون توحيد لرب العالمين. آه تمام أخذ أبي هذا أخذ هذا الحديث أنتم مجرمون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون هو آه، الدين سوى فلا أقسم بمواقع النجوم وأتينا إلى الزوام على ألا الدين لن هو لا ولا لن تولاي إن تولاي يفدوها domin su waɗancan mutane a jahiliya masu shirka ko in ce masu kafin jahiliyar larabawa kamar mutanen bisa masu kunkawa wato a filatin sama halittun sama su taurari da rana da wata suna amfani da matsalifiha wa magharibiha wa qtiraniha wa qtirafiha wajen nuna cewa za a yi ruwan sama ko wani ya mutu ko makamancin wani ko kuma alama ta cewa wani bala'i zai so kawo wata al'umma ma'ana su lura da yau sauraro ka za ta ina ya fito kuma ta ina ya fadi ko sun haɗu da sauraro ka za ko sun rabu da sauraro kaza to sai a suna amfani da waɗannan sai su saukar a ƙasa sai a rubuta a cikin tun da an ga kaza yau sun haɗu to alama ce za a yi kaza za a yi kaza to sukan dangana saukar ruwan sama zuwa ga waɗannan cikin halittu tun a wancan lokaci har ya zo ga jahiliya shi ne Allah mutum ke cewa yana rantsuwa da inda saurarin nan suke الخلوة آه، من مطالع المواقع النجوم ولا نجوم سواء خلوءا أو غروبا فالنظر في ان نقول قدم لو تعلمون أبي لكن لن تواجه لو تعلمون لأسي هنا ثم لن تواجه أبي ولم كبر مجهود أو ولم آية ما لم يكن أفاني بإذا وجن كلية وجن سوى الله سبحانه وتعالى بايع من أحوال قومه nisan daga cikin masu bin hanyar waɗanda ake ce mu utabilawa da kuma gyauransu da ake da su yanzu wanda ake ce mai yan ƙur'aniyun kuna ji ana ce wasu ƙur'aniyun ko zuwa ƙur'aniyun waɗanda ba su yadda da komai ba su ƙur'ani suna cewa ai cikin da ake cewa Allah ya rantsa da abu kaza ba rantsuwa ba ne dan shi yana fara da bala bala ukumu da kaza la ukumu bi yawmi qiyamah la ukumu bi eh, haka wurare ne da yawa sunan makunga wala ukumu bi mawaqi ko sai su ce ai nan yana faɗa ne ba na rantsuwa wani mako suna fassara abin da ake a larabci an saba da wannan wala ukumu ai ba sai na yi ba saboda muhimmancin abu suna ban yi rantsuwa ba ya kuma ita ce ma'anarta rantsuwa to a kuma bayan wani ayat wannan sai ke innahu la qasamun law ta'lamuna abu shi kun ga yana fassara mana ayar cewa lalle rantsuwa za ka Allah maka yana rantsuwa to innahu la qasamun law ta'lamuna abu sai ce innahu la qur'anul karim lalle wannan littafi da ke karantawa alqur'ani ne mai girma a la yamassuhu a fi kitabin maknun هنا الاسلام اسمه المقبول مقبول مكنون في البيت معنى بعد تبع البيت لا يمده الا المطهرون باب واللي كتب الجنة في البيت دول المطهرون من انا بالصور الا عدد الدين كيف لما لم يسمع المسلمين ولم تصير شو انا مثل فيما فعل ولا ذاك فقطع خوف وانا مثل ملائكه ودي انا شو انا مثل ملائكه ولم يجب ان تكفوني سوء سوء الشيء تقبلوا بما هو أي شيء من تلك في أبيه في لوح المحفوظ من قلوبه تعمل ذاته وله أعلم ثم البيت سؤال أخذ هذا الحديث هو شين دولنا الحديث ولا حديث ولا أجمل أنا نقول ولا القرآن أخذ هذا الحديث تبهنون من أين تبهنون مداخلة مع نفسه شيء متن ya bi ra'ayin wasu ko da ya saba wa gaskiya kai shiru kana ganin barna a yi ka yadda da ita kai shiru da mai aikata barna ya aikata ba ka sai masa komai ba shine mudahaya wannan haramun ne a cikin akwai mujara da mujara duk a larabci akwai su bambancin su da wannan ne wannan mutum ya shiru ya yadda a yi barna mujara kuma ko ya gani ya shiru yana jiran neman lokacin da zai ga samu damar yin magana wannan shi ne suke biyo mu gyara ko mutum haka a baki yayi daga baya ko za a yi masa magana dole amma a shiru da yadda ya kike mu da hana shi yasa Allah madaukaki ya haramta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu da hana ga kafirai a Makka cewa ya sassauta ya daina wa'azi su kuma za su ba su talauci مخرج هنا عايز يكون سواء مثل لما اقول لك هو في عذاب ما الوحي من ابو ما ذات في سوء ابد اكن يدين ولا فكر ويدين وقال يدين سوى ابو سواء الله يعني وقال لما تقول جاء في هذا الحديث انتم مبشر ولا ولا لا بال ذاك حديث قرآن بذاك الحديث يشوفوا بذاك كلام يشوفوا بذاك يكون لا تمو ده بلا انا معناه تقولوا كذا مدة هي في ألم الشيطان وتسألون رزقكم أنكم تكذبون wannan aya malamai sun tattauna da yawa a kan alaƙar da wannan ba kun ga dai zancen ne muke zancen neman shayar da ruwa da hanyar kusa to me ya kawo wannan aya malamin sun ce wannan aya tana da ma'ana guda kafin nan mu fassara ta fassarar da biyu da me aya take wa tas'aluna rizqakum kuma kuna sanya arzikin annakum tukadzibun في وقلة أي كلام لأجل ذلك قم بالدولة مثلا غنى الله شو بلا سوى في أي بيان طبعا يكون من تجعلون لم نفرقوا ما أنت تسلمون يومي جعل كما هو هذا معناه على رسول akwai ja'ala bi ma'ana khalaqa akwai kuma ja'ala bi ma'ana tayyara sayyara nan ce ja'ala bi ma'ana khalaqa a halitti abu a kamar da shi bayan da ba shi da wannan irin fassara bilawa suka ba da fassarar cewa qur'ani makaluki saboda a cikin suratul yusuf ya farko da إنا جعلناه قرآنا عربيا ألا مسيح إنا جعلناه قرآنا عربيا ليه موجود لا بكثير عندنا ألا مسيح جعل يعني القرآن قرآن دلالة معنى دلالة وفي الله في أمباني بقول له آية أمباني جديد جديد شيء قرآن الله عليك كما يتأتى على السكمة أتى على السكمة ما نمسك مساعة ولا ما نمسك جعل بمعنى خيرته في استبعاد القاعدة هو المثنى رشيد إن قد جعل كان أيدي أكب مقبول اليوم ثم أنا تخيرت قولي نعم. له إن قد جعل كان أيدي أكب مقبول اليوم بلادا ثم أنا تخلق كده هذا أولا أولا إنا جعلناه قرآنا عربيا مقبول اليوم inna lalle mu ya allahu wannan hu wannan dalilu shine mafulun bi al-awwal ma'ana mun sanya shi al-qur'ani domin dalilin na al-qur'ani qur'anan kaga tunda tanwini ne wannan yana magana da cikin mun sanya shi a halin abin karantawa arabiyyan kuma sifar kuma ce mafulun bi guda biyu arabiyyan kuma sifa na'am da fatan muku su za ka ce tsayyarar da su ita ce a wannan wata ji a nuna ku waɗannan mutane kuna sanya shi ne su tsayyiruna kuna sanya rizakun arzikin nan zan zo magana a kan arzikin ya fi amma mu kuma ji mana mu fassara wannan fassarar daidai da daidai ko suka ce kuna sanya arzikin ku إنما الآن يقول مقبول أول رزقكم وتجعلون رزقكم أنكم أن بينكم إن ميقنع هذه تجد في مقبول الآن يومين إذا أتبوكم إن ميتأمي أدأج أم أن يتجم كأنتم فيه قوم يمتين شدة إذا كان آلم أبنا رفعة مثلا آلم كي نبدأ بأجل ثمتك fataha ake idan ku a bidayar jumla ne a farkon jumla ne ko kasara ake ba domin a farkon jumla ba a farawa da mansu kun ban kiri wannan wanda zai karanta na hankali kuma wannan kai to a nan abin da ake nufi annahu dinnan shine maqulul thani sai ka ce fassara ana ana to abin da ake fassarawa shine ai taj'aluna rizqakum kaunakum tukaddibu taj'aluna rizqakum kuna sanya arzikinku kasancewarku kuna tsare kawo mun fahimci wannan mai abin da suke nufi abin da Allah mai suke nufi a wannan malamin suka ce rikin nan mu dawo kansu mai ake nufi ga rikin sun ce wasu malamai suna fassara cewa rikin nan ana nufin ilimi wasu kuma malamai suka ce ana nufin almasa ruwan sama to a ma'anar ruwan sama shi ne suke mana wannan aiki a wannan barin مثلا قال كده انا بنزل وما قال ليه؟ لقول دواي بقدر من تو وأما امك حيث ما قال لي بك في اخيات وبعد من هذا انت حبه اقول لك في كتاب وقت فصل او فصل القران بعد ان تكلم ابو بكر هو اثار بعد الرسول بك ابو بكر أقول أن من بعد ما وبعد على بعد الأعلام هذا مجنون. إن كبير في هذه الأيام. ولا أقسم بمواقع النجوم إيه، فإنه لقسم لو تعلمون عليه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مؤمنون ألا أتكلم ألا أريد هذا الحديث يقول أنا لو كان هذا الحديث والحديث والحديث في وعي مع القرآن yanzu da wannan alƙur'anin da aka saukar muku za su mu ana ku karɓi duniya ku kare wa'azi da shi sai Allah ya ce wa taj'aluna rizqakum kuma kuna sanya arzikinku ma'ana ilimin da aka ba ku na wahayi annakum tukazzibuna bihi kuna karyatawa da wani. kun ga fasara wannan bai Allah ke da ma'anar ilimi to in aka ɗauke ta kuma ma'anar rizqi suka ce ya za a fassara in an ce arziki ake nufi arzikin kuma ana nufin ruwan sama suka ce taj'aluna rizqakum ai taj'aluna al-matar alladhi yunziluhu rabbukum tukadhibuna annahu min indillah fatansibunahu ila al-anwa'i kun gane fasara ma'ana kuna sanya wannan ruwa da Allah yake saukar muku kuna ƙaryata cewa daga Allah yake shine tukadhibun domin kun ga ba a cewa akai takdhibuna ba akwai bambanci tsakanin takdhibun da kuma tukazzibun me bambanci in an ce takzibuna me ma'ana takzibuna kuna ƙarya daga kazaba ne kazaba yakzibu antum takzibuna ko kuna yin ƙarya ma'ana ka faɗi maganar da ba daidai ba shine ma'ana takzibu hmm? in ta. yawwa idan ku aka ce tukazzibuna to kuna karyatawa ma'ana kuna sanya wannan ruwan saman da Allah yake saukan muku da shi kuna ƙaryata cewa daga Allah yake domin kuwa kuna dangana shi ne zuwa ga taurari to wannan shi kawo wannan ayar ta yi aiki a wannan babin da muke karanta da fatan kun gane saboda me shi kuma saboda an samu riwayoyi ne da suka fassara wannan ayar da wannan ma'anar da ba a samu riwayoyin ba zahirin qur'anin zai nuna rizqin nan ana nufin ilimi ishara zuwa ga wahayi na afa bi hadal hadisi ban sani ko an fahimta to sai ya ce kuma wa ƙalin nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi eh, yau kafin mu je nan mun sani cewa shi ruwan sama ruwan sama Allah subhanahu wa ta'ala shi ke saukar da shi kuma dangana shi da wani a ce wani ne ya saukar da ruwan sama halkan ko kuma a roƙe shi ya kawo don itikadin cewa zai iya kawowa duk wannan shirka ce babba ko na farko shirka ce fil rububiyya na biyu kuma shirka fil uluhiyya idan ko aka ɗauki cewa Allah ne ke saukar da ruwan nan amma kuma saboda sababin tauraro kaza saboda yau sun haɗu a wuri kaza yau sun rabu ko saboda fitowarsa daga wuri kaza shi yasa Allah saukar da ruwa kaza to wannan shirka ce ita kuma karama Allah maɗauki ya mana nassi kurukuru a cikin alkur'ani wurare da yawa cewa shi ke saukar da ruwa a wurare da yawa na cewa Allahu allazi yursilu riyaha fatufiru sahaban Allah ne yake wato aiko da iskoki riyah jam'in rih Allah ne yake aiko da iska kaga ainihin aiko da iskar wa yake yi Allah ne fatufiru sahaban sai ta barbari gajimare, iskar ce take yi wa gajimare barbara shine fatufiru ta harzuka shi idan ta harzuka shi fayabsutuhu fi sama'i sai Allah ɗaukaki ya shimfida shi kuma a sama Allah ne ke wannan kun gani fayabsutuhu kullu hadhihi al-af'al yansibuha Allah tabaaraka ta'ala ila man ila nafsihi Allah bai dangana abun zuwa ga wani abu ba ya dangana abun ne zuwa gare shi farkon ayar ta fara da Allahu wani a suratul rum ne yace Allahu allazi yursilu riyaha da ba komai sai Allah ya harbo iskoki da iskokin suka zo fatufiru sahaban sai su balbali gajimarai fayabsutuhu sai shimfiɗa shi fis sama'i a kaifa ya sha'u yadda ya so kun gani fis sama'i bai ji alhu fis sama'i kaifa ya sha sai sanya shi a sama ya shimfiɗa shi a sama yadda ya so sai ce wai ji kisafan ya sanya shi yanki-yanki fataral wadqa ya min khilalihi sai kaga ruwa shine alwadqa ɗaya daga cikin sunayen ruwa a ƙur'ani shine alwaduku yawwa fa ya khurju ko fatar alwaduka sai ka ga ruwa ya khurju min khilalihi yana fitowa ta tsakanin wannan gajimare ɗin duka daga wa sai ya ce mene a fa'iza asaba bihi man sha'u in Allah ya shafi ruwan nan ga wanda ya so min ibadihi daga bayinsa idza hum yastabshirun sai ga suna ta murna suna farin ciki ana ce wa juna bushara Allah ya saukan mana da ruwa kaga nan ku duba ku ga so nake nan abin da sa na tsaya akan wannan ayar duk da malamin bai kawo mana ba a littafin mai magana akan cewa lalle mai saukar da ruwa ba kowa ba ne sai Allah na farko kun ga ya faɗi sunansa tun farko Allahu allazi sai ya faɗi maganar aiko da iska kuma sai ce fayabsutuhu nan ba nasaftawa ake zuwa ga iskar ba dan da iska ce sai a ce fatabsutuhu amma fa yabsutuhu Allah kenan Allah ne ke shimfida gajimaran fis sama'i kaifa yasha yadda yaso so ya sa a wannan garin ya sa a wannan garin ya sa a wannan garin wani garin kuma ya ya wuce ba a ba don haka tsarinsa ne sannan wayaj'aluhu wannan atafi ne kuma akan cikin ayyukan da Allah ke aikatawa sai Allah ya sanya wannan gajimaren yanki yanki ka gan shi wannan a gefen nan wannan a gefen nan sannan kuma sai har haɗo gaba ɗaya sai zo lokaci guda sannan sai ce fatara kai bawan allah da kake kallon sama ba kai mai ba don ba nan ana zancen mai karatu ne mai karanta alkur'ani fataral wadqa sai ka ga ruwa ya khuruju min khilalihi ay min khilali me as-sahab yawa sai ka ga ruwa yana fitowa ta tsakanin wannan gajimare fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi wannan kaga fa idan asaba idan Allah ya sami ma'ana ya sa wannan ruwan ya shafi wanda ya so daga cikin bayinsa idza hum yastabshirun sai ka gansu suna murna suna farin ciki wa in kanu min qabli an zala alaihim min qablihi la mublisin duk da cewa da sun yanke kauna suna cikin wato damuwa kafin a saukar musu da wannan ruwa sannan Allah fa sai ce fanzur ila athari rahmatillahi kai dubi zuwa ga atharin wato alamun rahamar Allah subhanahu wataala mun taɓa magana akan rahama lafazin rahama tana zuwa da ma'ana biyu tana da zuwa da ma'anar siffar Allah ta rahama tana zuwa da ma'anar kuma asarin rahama ɗin wannan mun yi shi a wannan darasin ina jin ko to kaga dai duk wannan ya ce kai fa yuhi ba da mautiha ka duba alamun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala yadda yake rayar da ƙasa bayan mutuwarta ashe Allah subhanahu wa ta'ala shi ke duk waɗannan abubuwa rashin godiyar Allah ne mutum ya zo ya dangana wa wani abu wanda ba Allah ba shi ke saukar da ruwa saukar da ruwa farkonsa da sa duk daga Allah yake da nassin alqur'ani to mu je sai ce wa qala an sallallahu alaihi wasallam wannan kuma baya hana a ce akwai wani sababi na duniya sababin duniya shine me kamar yadda za a ce dan adam wa yake sa shi ya haɓaka ya girma tun yana jariri sai ya zama babban mutum waye Allah ne domin shi ya halicce shi wannan kuma ba ya hana ka ce dan adam daga cikin abin sababin da Allah ne ya sa sababin ba kai dan adam ba dan adam zai ci abinci kuma Allah maɗuki ya umarci mu dama mu ci abinci cin abincin nan zai gina masa jiki har ya haɓaka sanin sababi ba shi ne dangane abin zuwa ga sababin ba kun fahimci abin yauwa don haka har ka samu matsala don misali an ce eh, ruwan sama ko idan abinan eh, teku idan ya ko evaporatin ya tafi sama ya taru wani wani abu ne sababi Allah maɗauki zai iya sa abin ya zama haka zai iya saba masa tunda ya ce shine mai iko na asali akan ruwan ya zubo ko kada ya zubo amma cewa yana tattara shi ga jimaren a sama sakamakon tiriri da yake tafiya wannan duk ba karya bane yakan faru idan an binciko an gano yana yin haka ka faɗi sababi ba a nufin cewa wannan abun shi ke yin ruwa mun gane abin ko yau wannan wani amin lokaci mukan kasa fahimtar wannan sai a ce an danganawa wani abu ba Allah ba ruwa ba haka bane yau sanin sababi daban kamar yadda ka san in ka ci abinci jikinka zai girma sababi ne haka kawai yau amma asalin wa yake yi Allah ne to wancan ma duka Allah ne yake yi amma ga yadda hanyar take kasancewa kamar yadda haihuwa Allah ne yake sa ɗa ya zama namiji ya ta zama mace amma kuma ga yadda ake yi in mace da namiji sun sadu sababi ne shi ma a zo a samu kaza wannan ilimin da muka samu daga dan za a bincika a ga yadda ɗa yake a ciki baya nufin cewa bature ne ya halicci ɗan a ciki ko ba haka bane yau kawai a fahimci wannan to yace wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrunahunna abubuwa guda hudu a cikin al'ummata na sha'ani amru nan bi ma'ana sha'an mun san amru mun sha magana ko amru yana zuwa da ma'ana biyu akwai amru bi ma'ana talab a sai ka ka aikata wani abu to nan ba shi ake nufi ba akwai amru wanda yake nufin sha'an kamar yadda a hausa ai mu ma muna faɗin wannan in umarni ne muna ce masa umarni in kuma sha'ani ne muna ce masa lamari ko lamarin shine kaza lamarin ana nufin sha'ani to shi ake nufi na duk da cewa lamarin shi ma daga larabcin ne aka ɗauko hmm. to ma'ana arba'un fi ummati abubuwa guda hudu a cikin al'ummata min amril jahiliyyati lamari ne ko sha'ani ne na jahiliya la yatrukuna hunna samsan mutane ba za su basu ba ma'ana al'ada ce ta mutane kullum za ka gansu suna wannan amma kuma sha'anin jahiliya ne menene ya ce alfahru bil ahsabi yin alfahari da dangantaka da matsayi na duniya mutum ya rika kafafa ni ne dan wane wani ai dan wane ne ko mu gidanmu kaza gidanmu kaza wannan alfaharin lamarin jahiliya ne a musulunci ba ruwansa da irin waɗannan musulunci lamarinsa babba shine me taqawa duk mai taqawa shine babba a wurin Allah subhanahu wataala mai kuma daraja yace wa ta'nu bil ansab fil ansabi da kuma sukan nasabar wani sukan nasaba ko a ce wani shege ne a ce ba dan halal ba ne irin waɗannan abubuwan shi ma yana daga cikin lamarin jahiliya wal istisqa'u bil anwa'i da kuma neman shayar da ruwa ta hanyar taurari wanne ya hatu da kuma kukan mutuwa kururuwa irin na mutuwa na al'ada da muka sani da akan ɗauko har hayar mata su yi kuka a biya su musa jahiliya da haka ake akwai mata har ana cewa idan uh, mutum yana da irin karfin zuciyan nan da baya kuka to aka je aka hayo ta, tun kafin ta zo dama da kofar gida za ta fara ba ta san labarin ba ana zuwa an cake mata kudinta an ba ta sa aljihu ta daure tana tahowa kofar gidan da za a kukan kafin ta shiga ta fara ihu to kuma saboda iya kukan nata kowa sai ya yi kuka akwai irin waɗannan hmm. to wannan duk al'adu ne na jahiliya waɗannan abubuwa guda hudu mun ji su alfakhru bil ahsabi wa ta'anu bil fil ansabi wa al bil anwa'i wa an-niyahatu lamari ne na jahiliya to malamai suka ce waɗannan abubuwa sun saba wa tauhidi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nasabta su zuwa ga jahiliya nasabta su zuwa ga jahiliyan nan shi yasa aka sa su a babin tauhidi suna saba tauhidi suna bata tauhidi akwai abin da zai zama gwargwadon abin da aka yi bayani a baya shirka karami ko idan ya kai ga nasabta abu zuwa ga wani Allah ya kai ga shirka babba shi yasa a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dangana ya sa hukuncin kafirci ga mutumin da ya dangana kansa zuwa ga wani ba ubansa ba misali mutum ya ce shi dan wane ne an san babansa sai ce shi wane ne babansa wannan kafirci ne karami ba mai fidda mutum daga musulunci ba annabi sallallahu alaihi ya kira shi da wannan da aka kulle shi sa Allah madauki abin da ya gaya mana shine ud'uhum li abaihim huwa aqsatu Allah ku kira su da iyayensu kowa a kira shi da babansa ai mun taba wannan zancen ko kwanan nan yawwa to mu kyale shi haka yace wa qala sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir bayina sun wayi gari wannan cikon hadithin kammalallansa al malik ya roto shi a cikin muwadda da faɗi da tsawo cewa wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana tare da sahabbai bayan an yi ruwa da safe shi ne sai yake faɗin cewa kun san ku abinda Allah maɗaukaki ya faɗa yau da safen nan ma'ana an yi ruwa jiya da daddare irin an tashi da safen nan gari a jike to sai yake gaya wa mutane kun san abinda Allah ya faɗa da safen nan shi shine yake cewa Allah maɗaukaki ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafiru a cikin bayina wasu sun wayi gari muminai wasu kuma sun wayi gari kafirai fa amma man qala amma wanda yace mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi an mana ruwa shine mutirna an yi mana ruwa bi fadlillahi da falalar Allah wa rahmatihi da rahamar Allah yace fa zalika mu'minun bi wannan yayi mai imani ne da ni inji Allah kafirun bil kaukabi ya cewa kaukab tauraro kun ga ashe wannan lafazi malamai suna amfani da shi cewa ashe duk mumini mai imani da Allah to kuma kafiri ne da kafirci kuga gano nan ma'ana ya kafirce wa kafirci ya ƙi yadda da kafirci domin dama ma'anan kafirce wa abu shine ka ƙi abu ka ƙi karɓarsa ka ƙi aiki da shi ka lullube shi ka ɓoye ba ka yadda da shi ba don haka duk wanda ya yadda da musulunci to ya kafirce wa dukkan addinan da ba musulunci ba idan mai wancan addini shi ma ya kira ka kafiri ba matsala ba ne ko ba haka ba ne eh, shi kai kafiri ne da addininsa kamar da Allah ke gaya wa annabi Ibrahim ya gaya wa mutanensa wa kafar na biku mun shi muku yau da haka mun kafirce wa abin da ba addinin Allah ba sannan kuma dama Allah madauke ce faman yakfur bit taghuti wa umin billahi don haka haka ne shi yasa imanin mutum ba zai tabbata ba dama sai ya sai da bauta duk abin da ba Allah ba haka duk abin da wani yake bauta duk sauran addinai mu kafire ne ga wannan addinan yauwa karka ji damuwa <laughs> shi yasa idan da mun gane wannan babi ba rikici in wanda ba musulmi ba aslan dama ba musulmi bane an yi amfani lafazin kafiri akan sai cewa an zage shi ba zagi bane kamar da mu a addininsa kafirai ne sai dai da yake lafazin ne da ake amfani da shi yauwa sai kaga yana da ƙarfi da zafi ko musamman sunan da ya fi zafi a gunsu kamar arne eh, ba sa son wannan sunan sosai eh, to Allah maɗauke kyauta ya wa kuma idan har zai iya kaiwa ga wani abu mara daɗi wajen magana an kai da magana kake da wani wanda ba musulmi ba ba daɗi ka kira shi da sunan shi yasa kun ga kamar da malamai suke ambatawa <clears throat> a ƙur'ani yahudawa da nasara mai allah ke kiransu sai kira su ahalil kitabi wannan wajen mukhataba ne ba wajen hukunci ba a wajen hukunci kafirai ne ba tantama amma wajen magana in za ka yi zance da su allah sai ce musu ya ahalil kitabi kagan allah ya tausasa ta wannan kai ma ba matsala ba ne in ka tausasa saboda in ka faɗi mai zafin zai ji haushi in kana so ku zauna lafiya ko ku zauna ku tattauna wani abu na zamkin tsaye ko wani yadda za a tattauna addini ka kawo hujja ya kawo hujja amma fa hukuncinsa a addinin ka kafirci ne laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha wannan ba tantama a ciki ba ko ba ba wai hukuncin ne ake tantama a kansa ba amma wajen magana ta wushin harshe duk wanda ko ga hukuncinsa ga sunansa ka sani kowa ya sani to wajen magana in kana son ka ja hankalinsa ku dan zauna ya kawo ma ziyara hakku zancen addini ai akwai bukatar kai masa amfani da suna wanda yake ba zai kore shi ba in har baya so shine kawai abin da zaka kalla hmm. to sai ke cewa wa amma man qala amma wanda ya ce mutirna bi nau'i kaza wa kaza an yi mana ruwa da sababin ko wato tauraro kaza ne yayi kaza da kaza ma'ana ya saukar da ruwa yace zalika kafirun bi mu'minun bil kawkab to wanda ya faɗi wannan shi ya sai min inji Allah sannan yayi imani da tauraro kaga wannan magana kurukuru take nan kuma sai mu koma kan kashe kashe da malamai suka din nan da muka ambata farko shi yasa da ma na faɗi wannan kafin mu zo kan wannan hadisi sai ka gane me ake nufi da wannan ba'un din mutirna bi kaza can an ce mutirna bi fadlillahi bisababi fadlillahi wa bi rahmatihi sababin shine rahamar Allah da falalar Allah wannan kuma zahirin hadisin ya nuna mana kashi na biyun nan ne na shirka karama shi yasa kuma dama ya kawo mana shi a wannan babi din domin ya sa shi a matsayin sababi shi yasa ya amfani da ba'un anan yawa ma'ana bi sababi nau'i kaza an mana ruwa ne da sababin kaza to kaga Allah madauki ya kira shi kafiri amma kafirci karami ake nufi sai idan ya kai ga ya roki wannan tauraron ko kuma ya nasabta cewa tauraron ne mai zub da ruwa to anan shirka babba take zuwa sawa'un fil rububiyyati aw fil uluhiyya gurgudan insha Allah mun fahimci abin da muka gabatar a baya hmm. watan ruwa na'am eh ko a ce watan ruwa watan august eh, to ya kamata a guji hakan in har za a fahimci cewa an sa shi sababi ne ko wani abu sai a ce an saba duk watan august an saba to amma kuma kasancewar shi wannan yana da matsala kasancewar mun lura da asalin sunayen waɗannan august ɗinnan su july da mai sunan gumaka ne wasu yauwa za ka ga dangane waɗannan abubuwan gare su ya kamata a ɗan tsaftace baki daga gare shi ɗin yawwa ko da ka yadda cewa ba hakan bane ba su suke saukar da ruwan ba kuma ko duk wanda ya ji ba ka faɗi cewa watan ruwa watan august ya san ba kana nufin august ko gunkin mai sunan shine ke saukar da ruwa ba hmm. kawai kana ba da labari ne a yanayi irin na wannan watan an saba ruwa da yawa hmm. to yin bayanin a fidda abin da kuru-kuru zai fi amfani akan itilaki ne makararra ne? eh to maganganu ne na bahaushe hmm. eh, to Allah kyauta to mu je tambaya ta gaba hmm. yau kafin akwai hadisin Abu Huraira bai kawo shi ba ishe kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam tarau ila ma qala rabbukum shine abinda farkon wannan hadisi da muka karanta yanzu shin ba ku ga ubangijin ku ya faɗi ne? qala ma an'amtu ala ibadi min ni'matin illa asbaha fariqun minhum kafirin kafirina yaquluna al-kawkab au bil kawkab wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar wannan muslim ne fidda wannan hadisi hadisi ne sahihi daga abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayar sahabbai yake cewa ku ga abin da ubangiji ya faɗa bane Allah madauki yana cewa ma an amtu ala ibadi min ni'matin ban taba taɓa wa bayina wata ni'ima ba illa asbaha fariqun minhum kafiri kafirin sai face ka samu wato wani yanki daga cikin su kafirai yaquluna suna cewa al-kawakib wa bil kawakib ma'ana taurari ne suka saukar ko kuma sababbin taurari ne hmm. waɗannan abubuwan ashe kun ga sun daɗe dangana irin wannan abu ko ruwan sama da wani abu na albarkar Allah subhanahu ta'ala ga taurari wannan shirka ce in ma an kuna an kuna shirkan akbar wa imma an ya kuna shirkan asgar hasaba ma bayyanahu as'alullahi at-tawfiq to mu je tambaya ta gaba ما حكم طيرتهم وما يذهبها نعم قال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك قال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل يذهبه يذهبه بالتوكل نعم وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أمضاك أو تركك الطيرة نعم نعم إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك نعم ولأحمد من حديث عبد ولأحمد نعم ولأحمد نعم ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو نعم. من رده السيرة عن شهادته فقد أشرك فما كفارة ذلك قال آه قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أصدقها الفعل ولا ترد ولا ترد ولا ترد مسلما مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك نعم to wannan babi sabon babi ne ba ko za mu iya gama shi wannan karan a tambaya ce akan ma hukumu tiyarati wa ma ha a tiyara abin da ake nufi da shi fassarar hausa dai da muke faɗa shine camfi in ba haushe ce camfi me yake nufi tambaya nake in ba haushe ya ce camfi kawai me yake nufi da camfi ka camfa abu ha hmm. ah, ni na san ma'anar hausa nake so a asalin yau mana eh na? Hmm. haka jiddai wannan karin bayanin ma'anar abin ne a shar'ance ni na dau kafin zuwa musulunci kafin musan wannan nasoshin cewa canfi bai halatta ba me canfi a gun bahaushe a ce an canfa kaza shine kamar da mana ya faɗa itikadi ne yadda a zuci da cewa wani abu na haifar da wani abu daban kuma ba dalili a kansa kawai yaddar ce yawwa ko mai kyau ko marar kyau musamman marar kyau yawwa shi sa a larabci suke kiransa shu'umci kun sa hallafa zai shu'umci shi ma daga ina muka ɗauko daga larabci muka ɗauko attasha'umu da muke cewa wani shu'umi ne to duk larabci ne hmm. yanzu ka tambaye ba haushe muke nufi da shu'umi an ce wani shu'umi ne sai ka ga mun kasa bayani saboda asalin abin ba namu bane hmm. ta kadari ko mai asiri gagarere <laughs> to kaga wannan wata ma'ana ce ban ba ita ce asalin shu'umci a a larabci ba shu'umci a larabci shine wannan tsiyara din ka dubi wani abu ka ce yana sabbaba wani abu shine shi'umci yau musamman mummuna in ta ɓangaren abu mai kyau ne shi ake ce mafa'al ne ko ka ce da Hausa muke ce masa arashi ko kyakkyawan fata shi ne alfa’alu da hamza e amma in gefen muni ne gefen sharri shi ake ce ma shu'umu a tasha’umu to a tasha’umun nan ne a tsira at ko at bit shi ake ce ma asalin me yasa aka kira shi tsiyara saboda alakarsa da tsuntsu ya fi shahara da tsuntsaye amma ana yin sa da wani abu to ashe kenan asalin abin da ake da at shine shu'umci musamman da tsuntsaye mun gane yau domin asalin suna zuwa idan mutum zai tafiya sai a ɗauko tsuntsu ko ta tabara ko makamancinta sai a jefa ta sama in ta yi dama ko ta yi hagu ko ta yi baya ko ta ina ne to sai a ba da fassara da za a fassara in dama ne da sa'a a tafi in hagu ne ba sa'a ta juyo baya a dakata ko sai wani lokaci da haka kowa da irin fassarar da zai bayar to wannan shi ake ce ma in ya zama da tsuntsu saboda da yawa da shi suke yi shi sa ake cewa abin at-tatayyur ko kuma at-tiyara ka iya cewa kamar shu'umci da neman sa'a da makamancin wannan da fatan mun gane yanzu to shine abinda ake nufi da at-tatayyur yake cewa qala Allah ta'ala ala inna ma ta'iruhum inda Allah wannan yana magana akan zamanin annabi Musa alaihi salatu wasalam fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhihi fa idza ja'atuhum fa idza as-sayyi'atu kalu qalu na bi Musa wa Mammaa sai Allah madauki ba su amsa ya ce ala inna mata'iruhum inda Allah ma'ana in wani abu mai kyau ya same su sai a ah, wannan namu ne dama Allah ya kaddara haka namu ne mu muka cancanci wannan in kuma wani mummunan abu ne ya samu sai su ce kaga wallahi zuwan annabi Musa nan shi ja mana wannan abu muna zaman mu lafiya daga cewa mu fito za a kai mu wani wuri kaza da kaza gashi duk bala'i ya jami mu ga yunwa ga kaza da kaza sai Allah ce ala inna mata'iruhum indallahi duk wani abu da kuke magana na neman sa'a ko rashin sa'a inda Allah ya aurin Allah yake ba magana zuwan annabi Musa bane to shine ma'anar wannan aya ne hmm. to yace wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa la adwa babu wani daukar ciwo shine ma'anar adwa wala tiyara zami bayani wala tiyara babu camfi wala hama hama ba hama ba bi takfifil mim wala hama wala safar babu hama babu safar mai hama kafin mu koma mai ma'anar la'aduwa aduwa shine ɗaukar ciwo daga jikin wani ya koma jikin wani to nan annabi ya kawo lafazin babu ana nufin annabi sallallahu alaihi yana kore ana daukar ciwo zahiri zaka iya fahimtar haka to amma wannan suna cikin matsaloli da malamai suka tattauna akai gwargwadon hadisan da suka zo a ciki annabi sallallahu alaihi da kansa ya faɗa cewa firra min al-majdhumi firaraka min al-asad ka gudu daga kuturu irin gudun da zaka yi daga zaki mana musamman mai cuta ta juzam wadda yake ta tsatsage jiki na tsagewa ruwan na fita ana iya daukar wani abu ana dauka sannan wannan duk annabi sallallahu alaihi wasallam ne faɗa ga hadisan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na hanin idan ana annoba a wata ƙasa waɗanda ba a yi a ƙasar kasu shigo wanda suke ƙasar kuma da ake annobar kasu fita su tafi wani gari saboda mai ya hana wannan saboda kada ta yadu ashe kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ana daukar cuta to me ake nufi da wannan nafiyun anan in mun lura da wanda duk suka biyo baya wanda aka yi atsafi ba nafiyu ne na wujudi ba nafiyu ne na hani mun gane wannan nafiyu ne na hanin ma'ana kada yaddarka da wannan kuma ya hana ka yin wani abu ka ɗauka tabbas in dai har an samu kontak da kabi da marar lafiya to dole sai ka ɗauka to kar ka ɗauki wannan itikadin komai sai idan Allah ya so kun fahimci abin da ake nufi kenan shi yasa sai atsafin wala tsiyara haka nan babu canfi kaga ba cewa yake yin babu canfi a duniya ba a'a ana canfi amma an hana ka kun fahimci abin yawwa haka nan kuma wala hama to nan muka buzancin hama hama suna cewa wani tsuntsu ne mai kama da mujiya shine ita ce albuma wasu kuma suka ce ita ce albuma din kanta ita ce ake nufi ma'ana mujiya dai mun san mujiya mai kwalakwala ido to su larabawa suna da aƙida dangane da mujiya akwai da ke nan muma akwai akwai kwarai na tuna suna cewa idan ta sauka ta yi kuka kan wata bishiyar wani gida ko kuma makota ko kusa to za a mutu to haka yake agun laraba wannan da daɗe tun jahiliya hmm, ko agun su muka ɗauko ko kuma mu mata mu ce ne haka hmm. <laughs> to wannan abin nan annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗar babu laɗin nan yana hani ne ma'ana kar a yadda da wannan abu haramun ne ka yi itikadin cewa kawai don kaji kuka ko karar wannan mujiya ka ɗauki wani abu ka kudurta cewa to a ranar wani zai mutu balantana har a samu wasu layu da guru a ɗaura dirin da aka je kukanta ko kuma a ɗauki wasu matakai duk wannan babu hmm. kuma hakika wannan abun ya yi tasiri ga mutane da ana yara kowa ya ji kukanta sai an tsorata yawwa <laughs> to an kada kare an kore ta shi kenan kuma ba abin zai faru <laughs> to Allah kyauta wallahi tauhidi dadi ne da shi wanda suka taso a wannan zamanin yanzu duk sai ku ta jin wani kamar tatsuniya ake yi hmm. to amma da duk an yadda da waɗannan abubuwan karatu ne yasa ya fara kama kasa alhamdulillah yanayin da muke shi karatun da muke rena muke ga kaman ba a komai muke neman wani abu sama da haka ya yi mana tasiri ya shiga alhamdulillah akwai abubuwa da yawa yanzu an watsar da su da in ka ga rayuwar bahaushe shekaru kirga daga arba'in zuwa baya ba masu dadewa ba za ka ga abin akwai takaici sosai amma alhamdulillah yanzu gaskiya karatu ya shiga ya ratsa mutane har kunya ake ji a wani abin kunya ɗin ko ba haka bane hmm, to alhamdulillah to wala safar me ake nufi da safar safar ana nufin watan safar shi ma larabawa suna da itikadin watan safar yana da matsala shi yasa ko aure ba sa yi a watan safar yawwa to kaga shi ma ya zo mana hmm. watan safar yana shigowa za a ga ba a daura aure ba a komai sai a ce ai ba zai albarka ba auren hmm. to waɗannan abubuwa guda hudu da itikadin tabbas dan an haɗu da mai rashin lafiya za a samu ba tare da dogaro da Allah cewa zai iya hanawa ba da aƙidar camfi a ga wani tsuntsu ko wani makaho ko kuturu yayi kaza a ce an fasa tafiya ko wani abu da kuma yadda da wannan mujiya dan an ji kukanta cewa za a mutu ko kuma watan safar duk waɗannan abubuwa na jahiliya ne ai watsi da su suna kaiwa ga shirka mun fahimci amma yawwa to wannan hadisin kenan wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu yana cewa wasu kuma sun fassara safar da wani ciwon ciki ne wani nau'i ne na ciwon ciki laraba suna kiransa haka yau cewa yana faruwa wai a watan safar duk wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karyata babu wannan karka yadda da waɗannan abubuwa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa at-tiyaratu shirkun su canfa canfen nan shirka ce at-tiyaratu shirkun camfin nan shirka ne qala Mas'udu mas'ud abdullahi dan mas'ud yake cewa wa ma minna illa walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul kun yi wani zance wa ma minna illa babu wani daga cikin sai face sai ya shiru bai karasa ma'ana kaɗan ne daga cikinmu ko ba wanda cikinmu wannan irin abu baya aukawa a zuciyarsa irin wannan abubuwa na canfi ɗin ba wanda irin wannan abu baya aukawa ga zuciyarsa walakin Allah sai dai kuma Allah madaukaki yuzhibuhu bitawakkuli Allah yana tafi da shi ta hanyar tawakkali in dai mutum na da tawakkali to za ga Allah na tafi masa da wannan abun ba zai same shi ba hmm, shi yasa kullum ka karfafa tawakkalinka ga Allah to can ma ana kawo sai shi kai da rabu da shi duk ƙarya ne to wannan karfin shi ke sa wannan hmm, Allah ƙara mana tawakkali to mu karasa dai babin lokaci yanzu wa qala sallallahu alaihi wasallam inna matiyaratu ma amdaka aw raddaka abinda ake nufi da canfi shine abinda yasa ka zartar da wani abu ko ya dawo da kai amdaka yasa ka zartu ma'ana ya zartar da kai kai abu ka fito sai ka ci kamar da namu nan a hausance yake in ba na tsuntsun ba misali an ga kuturu ko an ga makaho nan ce an ga kuturu shine sa'ar ko in an ga makaho kuma shine rashin sa'a do idan mutum ya ga kutulun zai tafiya misali sai in bai niyya ba mai zai sai sai a to shikenan ya ga alamar akwai sa'a bari yayi to wannan shine ma'anan ambaka ya zartar da kai ya sa kayi tafiyar aurar da ka ko kuma mai da kai gida ka fasa tafiya kamar misali ka gama kawo to anan canfi yake ma'ana kamar nan yana ba mu wata ka'ida ne ya za a gane menene camfin da bai halatta dinnan ba shine duk abin da zai sa kai wani abu ko kuma ya sa ka fasa to sunansa canfi sawa'un kutu ne makaho ne sama ne ƙasa ne tsuntsu ne kowanne iri da fatan mun gane kaga wannan muka rike wannan to mun fahimci babin insha Allah kar ka bari wani abu ya hana ka aikata abin da yake alheri ne ka kudurta zaka yi shi ka tafi zaka yi zumuncin ka sai wani ya zo kawai ya hana ka don malami yake bada labarin wani saurayi ah, a Saudi Arabia mutum mai san addini duk wata yana samun albashinsa zai tafi ƙauye mai nisa zai kai ziyara ga abin nan kakarsa da danginsa dai can a ƙauye ya kuma tattara 'yan guntun kayayyakin abinci ya kai musu totaran zai tafi suke cewa tafiyan nan ta kafa karka tafi akwai kaza akwai kaza sai ce shi ko sai ya tafi tunda ya riga ya niya aikin alheri za shi kuma ba zai fasa ba yana tafiya ta ya samu matsalar taya sai ya tsaya gyarawa yana bayan motar zai kwance da ya dauko jack ya amfani da shi ya kwanci ta ya dau ya sa spare sai wata mota ta zo kan ya kwace ta buge shi aka tafi da shi asibiti malamin da ke ma'aikacin ɗan sandan da dauke shi za su kai shi shi ba bada labarin yace wallahi ya ji shi yana karatun qur'ani wani irin sauti a duniya bai taba jin irinsa ba lokacin haka duk jikinsa jini kafin aje asibiti ya daga hannun sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa annan muhammadu rasulullah na ya mutu wannan mutane da yawa a wannan kisar sun shiryu a lokacin da aka yi waɗanda wanda da ba ruwansu da addini to kaga wannan an gaya masa camfin yaƙi yadda da shi ya dogara ga Allah kuma Allah ya sababa masa mutuwar alheri duk da cewa wannan ba shi ya hana wani abu marar kyau ɗin ya faru ba mun fahimci abin da haka karka fasa ko da wani abu marar kyau zai faru a hanyar to ka a same ka da tawakkali akan wannan hanyar ya fi maka alheri da a ce wannan tsoron abin da bai faru ba ne zai sa ka fasa mun fahimci abin yau allah maɗauke sauƙi to sai ke cewa wali ahmada min abdullah ibn bin amrin ah, imam ahmad ya ruwaito daga hadithin abdullah bin amr bin al-as yana cewa marar dat duk wanda camfi ya mai da shi gida ya koma ya fasa ko tafiya ko kuma ya fasa yin wani aiki an hajatihi kai daga bukatarsa man raddat ratu an hajatihi duk wanda camfin nan ya sa ya fasa wata bukata tasa faƙad ashiraka to ya yi shirka ƙalu sai suka ce fama kaffaratu zalika to me kaffarar wannan shirkar wannan kunga yana ƙara nuna fito mana da wannan abu da muka da malamin ya ƙarar mana a farkon wannan babi cewa shirka wace iri ce karama ce duk shirkar da kaji an ce akwai aikin da zai kankare ta to karama ce in babba ce to ba zancen ka fara ai mutu abin nan kafirci ne mai fita daga musulunci yawwa sai ce fama ka qalu fama kafaratu zalik qala an taqula ka rika cewa allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghayruk shikenan ko ka ji wani abu na canfi ya shigo zuciyarka to ka faɗi wannan Allah maɗaukaki ya kankare maka shi insha Allah sai kuma a tubakar a sake nan gaba ka ce Allahumma ya Allah la khaira illa khairuka sai kowa ya kokari haddace la khaira illa khairuka babu alheri sai alherinka wala tayra illa tayruka babu wani abu da ake sabbaba masa alheri ko sharri banda naka mun gane wannan yau ma'ana ba abin da za a iya canfi da shi in ba naka ba hmm. wala ilaha ghairuka kuma babu abin da ya cancanta abauta masa banda kai hmm. to ka saba da wannan insha Allah kuma hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad ya ruwaito shi haka Sheikh Ahmad Shakir ya inganta shi a cikin tahqiqin da yayi na al-Musnad haka nan wa qad ashaba al-Sheikh al-Albani hafizahullah fi tashihihi والرد على التعليق في كتاب فتح المجيد حيث أوهم أن هناك في الحديث أن الحديث ضعيف بابن لهيئة مالا الباني الشرح دي هو تعليق دي أكن وانا حديثي يا إنغان تاشي يبود مغانا مفادي ya yi raddi ga waɗanda suka ce wannan hadithin bai inganta ba ya tabbatar da hadithi ne ingantacce saboda sun ce akwai ibn lahi'a Eh, wani daga cikin malamar riwaya da suka ce an gobara littafansa sun kone to akan kasa gane hadisansa waɗanne ne na cikin wanda ya bayar ne kafin gobarar ko bayan gobarar wannan yasa suke fi hadisinsa amma shi ya kawo hanyoyi da yawa da ya nuna ingancin hadithin da haka dai wannan hadisi ba shi da matsala mu ci gaba wa qala sallallahu alaihi wasallam mu karasa da wannan yace asdaqu hal fa'lu mafi gaskiyar tsira don ana zancen tsiyara ne mafi gaskiyar abin da za a dangana ma wani abu shine alfa'al wato kyakkyawan fata ko arashi wala taruddu musliman baya mai da musulmi mana in dai mutum musulmi ne to wani abu na irin wannan canfi baya mai da shi ya sa ya fasa abin da ya niyyari fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyakul in mutum ya fito ya ga wani abu da yake kyama yake ki wanda mutane suna zaton cewa in an ganshi ba sa'a in ya ganshi to me zai ce sai ya faɗi wannan kalmar kuma kada ya fasa abin da zai yi da fatan mun gane wannan yau abin da ke nufi kenan cewa fa idza a ahadukum ma karahu in mutum ba wai sai abin da sai abu mummuna ya faru yake nufi ba in ka fito za ka yi wani abu ko tafiya ce ko aiki sai ka ga wani abu da baka so to ka ce Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta ya Allah babu mai kawo abu mai kyau ban da kai wala yadfa sayyi'ati illa ant babu kuma mai kawar da tun kuɗi mummuna ko miyagun abubuwa sai kai wala haula wala quwwata illa bik ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai gare ka hmm. ma'ana ba mu da dabara shine haul wala quwwa ba mu da ƙarfi illa bika sai gare ka kaga duk wanda ya faɗi wannan ya cika mai tawakkali to Allah ƙara mana tawakkali Allah ne santa mana camfe-camfe allah ya kara samu gane addinin allah subhanahu wa ta'ala da ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallama da shi sai mu tsaya a nan da fatan allah ya kara mana ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da ilimin da ya ba mu allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonsa ya kara mana albarka a wannan rayuwar allah ya tallafa mana ya biya mana bukatunmu na alheri duk wanda ke da wata bukata ta alheri a zuciyarsa muna roƙon Allah madaukake ya biya masa ita duk wanda ke da wata bukata ko kuma wata damuwa a zuciyarsa wani sharri da yake tun karo shi muna roƙon Allah madaukake ya kade masa shi Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu abubuwa da suke faruwa a wurare da dama a wannan ƙasa allah maɗaukaki ya dakatar da su allah ya tsare mana shugabanninmu masu taimakon addinin musulunci duk makirci da za a ƙulla allah maɗaukaki ya kaɗe shi daga kansu allah ba mu haɗin kai da zaman lafiya da kwanciyar hankali wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk